an rufe taron maulidin ƙasa da ƙasa a karar Isanyi da ke hedikwatar karamar hukumar Isanyi a jihar Oyo. Shehin Malami Muhammadu Bello Bodin Sadu ta jihar Kwara yana ɗaya daga cikin shehunan malamai da na jagoranci maulidin. Alhamdulillah rabbil alamin shi falalan maulidi ya kunshi abu uku imani ne da tasdiki imani ne da tasdiki a zuciya domin a maulidi aka ce ana maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi iya nan zai zo tabbas kuma Allah zai aiko je babban shi ne Abdullahi Jibrilu da Mika'ilu da Asrafilu da kuma duk mala'iku za su zo kaji daya na biyu kuma rahman Allah suna taifihi ga waɗannan mutanen da suka yi maulidi haƙiƙa haƙiƙa haka yake kuma a tunani a gani wannan magana da yake yi a falalan maulidi kun ana maulidi a wurin nan azaba uku a nan duniya Allah zai ɗauke musu na farko dai Allah zai wa gidan na albarka za su yi arziki kuma baya an haka alhamdulillah kuma gidan nan ba a yin gobara ko ba a atul mauti wala in ya tafo kamar annoba ana yawan mutashi mutuwa mutuwa to gidan nan Allah zai kai su da kiyaye su shi ko shehi Muhammadu Sharif mahmud ya zo ne daga kasar Algeria don yin maulidin a karar ta garin Isayin واستقبالكم لنا في الله سبحانه وتعالى ولم نجتمع هنا Shehi Mahmud Sharif ya ce ya zo wannan ziyara ce a garin Isayin a jihar Oyon Najeriya don yin maulidi. Shehi Tijjani Khalifa Gombe ya yi tsokaci ga waɗanda ke ganin cewa maulidi bai dace ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadil Fatihil Katim ala alihi wa qadrin yudarlas. Abin da zan gaya mu innan mutane Allah ya shirye su. Maulidin Annabi Muhammadu bai kaucewa addini ba. bai kaucewa kuma tsarin addinin musulunci ba shi addinin musulunci addini ne wayayye manzalar sallam ya faɗi wani hadisi da ya ce man sanna sunnatun hasanatun falahu ajruha wa ajru man amila bi ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau akan wannan hadisin ba maulidi ba duk wani aikin alkhairi a cikin musulunci in ka kirkiro shi to za a auna shi a ga ya fita cikin musulunci ko bai fita ba in bai fita musulunci zai karba malam wasu mutane sun yi maulidi tun watanni masu yawa a baya me yasa sai yanzu kuke yin maulidi maulidi ba yi da rana ko lokaci maulidi maulidi ana yin sa ne dan farin ciki da manzo Allah saboda aka ba shi da rana ko lokaci amma dai ya fifita a cikin watan da aka haifi manzo Allah amma kowane lokaci lokacin farin ciki ne da annabi shi maulidi kala nawa ne maulidi duk inda yake a duniya kala ɗaya ne ba da wani kala na kaza ko na kaza babu kala na Najeriya ko na Amerika ko na Ingila duk inda maulidi yake a duniya kala ɗaya ne ana yin shi ne don cusa soyayya a cikin a cikin zukatan al'ummar musulmi soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dawa dawa shari'a ta yarda su yi maulidi maza ne ko mata mata yare ko manya dukkanin nau'i na al'ummar manzo Allah duk halitta gaba ɗaya ya halatta ta maulidi ko da ma aljani ne an ɗauki tsatsauran matakan tsaro inda an ka girke mota mai surke da sojoji da 'yan sanda da ma 'yan sandan ciki wato SSS ɗauke da makamai an yi maulidi lafiya an watse lafiya Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya